A bangaren yankin Zandar hakika kamar sauran dukkan yankunan Nijera mu ma mun samu alamomin kamuwa na rukuni na biyu na cutar. A nan bangaren wannan yanki mun samu mutum 21 masu alamun kamuwa. Muna da hudu da suka samu lafiya kusan goma da ke asibiti da aka killace a gidajensu. Haka kuma abin bakin ciki mun samu zuwa ranar jiya mutane hudu da suka mutu da cutar COVID-19. Ba tare da zurfafa batun rashin lafiya ba muna cikin tsari tsarin da an yi gwajin covid-19 koda akwai wata cuta da ta janyo wata cuta ana danganta mutuwar da covid-19 yarjejeniyar ƙasa ta ce waɗanda suke da alamomi kaɗan ko kuma waɗanda ba su da alamomi ko kaɗan za su iya tsayawa jinya gidajensu su killace kansu amma yanzu waɗanda suke da wasu sauran cututtuka da aka danganta ko kuma suke da alamomi masu tsanani dole a riƙe su ko me za iya rikewa a kan matakan kariya a nan zandar. Ban matsala ita ce daga bangaren al'umma. Ku yarda da ni cewa idan kuka zagaya zandar ina ganin ba zandar kaɗai ba kusan dukkan Nijar ce za ku ganin cewa matakan kan da garki ba su damu mutane ba duk da abin da ake faɗi idan kuka ga mutane na aiki da matakan sai idan dangin su bai da lafiya sosai ko kuma idan aka tilasta masa na cewa bai shiga likita sai da takunkumi misali ana ana sanyawa don kawai kawai a shiga idan aka shiga wasu fidda shi suke magabata kullum suna dogaro kawai da yadda za a yi domin su yi shine kawai su nuna suna da ikon daukar mataki amma matakai da aka ba da haske ƙwararru ne kan abin suke shawarta matakai na ceto domin dakatar da wani kira gare ku zuwa ga al'umma to a gane cewa ba kawai don a farantawa magabata da rai bane da ake kira ga mutane da su girmama waɗannan matakai a a a kimance a amince da su domin su ne kariya scientifiquement c'est ça la garantie